الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا لهدي شابي أرجو تنشابيو shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari hudu talatin tara hijiriya wanda shi ne ya dace da ashirin da shida ga watan takwas shekara ta 2018 miladiya da taimakon allah ta'ala za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka na sayil bukhari kitabul magazi babu aina ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية babin da ke magana مغنى kan. ranar fatu makka a ina annabi alaihi a matsayinsa na kwamanda ya kafa tutar yaƙi ala haddasana ubaid ibn isma'il قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة فقال أبو سفيان ما هذه لكأنها نيران عرفة فقال بديل بن ورقاء نيران بني عمرو فقال أبو سفيان أمر أقل من ذلك فرآه الناس من من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان فلما سار قال للعباس احبس أبا سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر إلى المسلمين فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة كتيبة على أبي سفيان فمرت كتيبة قال يا عباس من هذه قال هذه غفار قال ما لي ولي غفار ثم مرت جهينة قال مثل ذلك ثم مرت سعد بن هذين فقال مثل ذلك ومرت سليم فقال مثل ذلك حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها قال من هذه قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة فقال سفيان أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الدمار ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة قال ما قال قال قال كذا وكذا فقال كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توكد رايته بالحجون قال أروى وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال سميت العباس يقول للزبير بن العوام يا أبا عبد الله ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أن تركز الراية كو أن ترك ذرايا كو أن ترك ذرايا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن, أن, أن, أن, أن يدخل من أعلى مكة من كدا ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدا فقتل من خيل خالد يومئذ رجلان حبيش بن العشر وكرث ابن جابر الفهري وندو ومدسي ده إمام البخاري رحمه الله يكاوشي ده غمال منسى عبيد بن إسماعيل شيني أبو محمد القرشي متمن كوفني متمن كوفني قال يتي حدثنا أبو أسامة شيني حماد ابن أسامة شيكم لك هشام shi kuma daga babansa shine urwa ibn zubair hisham ɗan gidan urwa ibn zubair shi kuma uh, zubair bin al-awwam shi kuma yace lamma sar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amal fathi yayin da annabi ya tafi shekarar nan ta fathu makka wanda muka yi bayani a jiya shekarar da aka yi fathu مكة فبلغ ذلك قريشا سيلا باري يزوم قريشا أمكة شواء النبي يا تفوز زو يبود مكة يو أبو سفيان شيني سخر ابن حرب هكا هنا أبو سفيان سخر ibnu harb amma ya fi shahara da abu sufyan akwai wanda za ka ga sun fi shahara da sunansu sama da da alkunyarsu akwai wanda suke fi shahara da alkunyarsu sama da sunansu da shi da hakim ibn hizam da kuma budail ibn warqa al-khuzai suka fita daga makka yaltamisuna al-khabar ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna neman labarin yanzu ina annabi yake tunda an ce ya fito bari su su bi da za su tsare shi su dade masa hanya ka gani kullum ba zama za ka yi a gida a zo a rutsa ka ba idan ka ji ana girgiza ka. kayya kayya kayya za su balle ma kofa ba zama za ka yi ka daɗa shiga bargo a cikin ɗakin ka sai ka bari sun fashe kofa sun shigo har gida ba to za ka ɗanyi wani ƙoƙari ne ko yaɗe ne ka ɗanyi gyaran murya ko ka ɗan doki wani abu haka ka ce kai suwaye a nan daga can ɗakinka amma to kaga ka rage musu ƙarfi amma ka bari sai da suka shigo maka duk wanda ya matse ka ya samu dama a gare ka amma in faɗan daga nesa ne yana can kana can to ɗan dama-dama za ka iya ɓuya ko za ka iya guduwa ko na makamancin wannan to shi ne hikimar in abokin gaba yana neman ka kada ka bari sai ya ritsa ka ya zo inda kake a bari a nesa-nesa kana kai masa farmaki yana nesa amma kana da wuri wanda in ka ga sun fi ƙarfinka za ka iya sumbulewa ka gudu amma ka bari sun ɓalle maka kofar gida sun shigo har ƙofar ɗakin ka to ta ina za ka fita in sani ba ko dai ana fahimta kullum ita sunan manzon Allah tana karantar da mu abubuwa ne masu faɗi da ya kamata mu gane tun yana faɗa da kai a nesa nesa nesa kana jin labarin yana maka ba to kai ƙoƙari ka ɗau mataki ba sai abin ya lalace har yayi ƙarfi ya zo ya same ka ba to su sun san yaƙi sun san faɗa. kafin annabin ya zo ya ritsa su a makka sai suka fita Yaltami sunan khabara an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna neman labari dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam fa aqbalu yasiruna hatta ataw marra zahran sai suka zo suna ta tafiya suna tafiya har sai da suka zo wani wuri da ake ce da shi marar zahran marar zahran ina ne marar zahran wani wuri ne kusa da makka kaga sun baro garin makkan sun baro garin makkan sun fita barin buga mana misali kamar yanzu kana nan cikin kano to sai kake so ka je ka tsare wasu da za su shigo maka ba bari za ka yi sun shigo cikin gari ba sai ka fita idan hanyar kaduna ne misali sai ka fita wajen gari can sai ka je can wajen kura sai ka tsaye da su a wurin ku ta bugawa kaga ba su shigo maka garin ka balan san su taba 'ya'yanka su taba dukiyarka tun a can ka datse su a hanyar. a wai kana zaune kana kwanci anan ka bari sai an zo a ce sun matso fa sun kusa dan a gundi sannan za ka fara ka fara shiri ba ba daidai ba ne wannan to shine su ma sai suka fita can suka je marar zaharan wani wuri ne kusa da makka فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة sai suka hango wata wuta an hura wuta kamar irin wutar da ake hurawa a arafa daɗin an je arafa ana bunka wuta wanda yake daga nesa ma wato yana hangota to ya aka yi wutar ta menene an dai kamanta mana wutar irin ta arafa ce kuma al'adarsu larabawa a wannan lokaci in sun je suna hura wutar ana hangowa don wuta alama ne na cewa akwai mutane a a nesa can ana so kana so wani ya gane ka ko kana neman taimako to sai ka hura wuta in ka hura wuta duk wanda yake nesa ko a cikin daji ne zai ce kai akwai wani mutum ana kamar yadda aka ce idan kana daji in ka bata kana neman ruwa ka rasa inda za ka samu ruwa to sai ka ɗaga kanka ka duba sama duk inda ka ga tsuntsaye ko mun nisan wurin inda ka ga tsuntsaye a sama to lalle akwai ruwa a wurin ko kuma in ka ga bishiyoyi da alamar ni'ima a wurin to lalle akwai ruwa a wurin idan kuma a sahara ne to inda ka ga da tsuntsaye don shi biyu tsuntsaye suna yawan zama kusa da ruwa to Allah ya kiyaye ko mutum ya je ya shiga wani yanayi a wani wuri ko a daji ko ya bata yana neman hanya ya zai babu kowa Allah ya kiyaye inda yanda zai iya tada wuta to sai ya tayar da wuta duk wanda ya ga wutan nan ya san alamar akwai wani mutum ya kawo masa taimako to sun hura wannan wuta ka annaha niranu arafa a riwayar ibn sa'ad annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sa yace da aka taho din kenan bari ku ji wata hikima ta fada ta yaki a lokacin ana tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa sa ku je ku hura wuta wuta wuta wuta wuta guda dubu goma wuta dubu goma can wuta can wuta can wuta can wuta can wuta idan wuta guda ɗaya ne ai za su tunkaro kanta su gama da mutanen da suke wurin ko idan kuma wutar tana da yawa to za su ma kasa gane a wace wutar annabi yake ka duba a wace yanzu in sun zo suna damun target din nasu manzon Allah ne misali to a ina yake ba za a iya ganewa ba sannan kuma za su iya faɗa da wuta guda dubu goma in sun tura mutane can mutum nawa ne a jikin wutar ba su sani ba wannan makida ce da hikima da masirar yaƙi kuma duk waɗannan abubuwan aka mu muna fa da su kawai yanzu mun bar kwakwalen ne sun ba ni sunansu kwalama mun ba su ba ma aiki da su mun shagaltu da wasu abubuwa na duniya kawai yanzu bari buga muku misali mutum ne ya yi noma a gona tsuntsaye suna damunsa ya noma shinkafa ko ya noma gero ko na akwai ai abin da ake yi sai ya je ya yi mutum mutumi kamar alamar mutum sai ya sa masa riga ya dogon itace sai ya daura masa ya sa masa har da hula ma tsuntsayen in sun zo za su yi barnar to ba za su zo wajen ba ka duba fa sai kafa a can farkon gona can can can can saboda shi tsuntsan ya zo zai ga alamar a ah, ai ga mutum nan ba zan je wurin ba shin kafa su ta tsira geransa ya tsira masara su ta tsira akwai kuma wani abin da ake kama ina irin zaren kaset din nan akan ɗauna shi a ja shi saboda shi kuma iska tana kaɗa shi yana fir to in tsuntsu yana jin ƙara to ya san akwai disturbance kenan shi bai da kwakwalwar da zai gane zare ne aka ɗaura masa a bashi tsoro amma wannan zanen sai kore shi hana shi ya ci wannan amfani idan duk wannan dabaru ne da Allah ya nuna mana su ba wai ba wai a littafin boko yake ko abin nan ba basira ce da dan adam dan Allah ya ce afala ta tafakkaru ba za ku tunani ba yanzu idan fulani suna yin tafiya fulani da suke masu zaman daji ba sa zama a birni ba za ka taɓa ganinsu a birni ba in ka su a birni sun kawo saniya sayarwa ne za su koma daji idan za su yi tafiya da garkensu na shanu suna cikin tafiya suna cikin tafiya a da har yanzu ma suna yi sai wani ya yi gaba ya yi wa wasu nisa kuma a cikin daji ne ko wani ɓangaren shanun suka yi sauri suka yi gaba mai jan nasu bai duba ba ashe ya baro rabin garken a baya ya yi nisa ya za su yi su gane kuma daji ne wani gurin ruwa ne wani gurin waye da sauransu ta san me suke yi to suna tafiya da inda suka je sai su hau bishiya su tari itace sai su jefar da reshen itacen in yi tafiya ya tafiya sai sari itace sai jefar da itace reshen itace ganye ta yanda yan uwansa in sun zo za su gane to nan ya bi nan kenan nan ya bi haka bai ta tafiya ya tafiya har sun je sun haɗu suna ba da labari idan mace ta haihu tana da ciki za ta yi naƙuda za ta haihu ka duba hali irin na ne, abin mamaki ba za a tsaya a jira ta ba musamman idan wurin babu kiwo ko kuma wurin babu aminci ko na maka sun yadda su gudu da shanun su bar matar auren sai a batta ta yi naƙudarta ta haihu da mutum ɗaya ko mutum biyu a tafi da shanu yaya za a yi ta gane hanya wannan ganyen dai da ake cira ana jefarwa in tafiyar ta kai daga nan zuwa lagos haka za su abun mamaki kuma wallahi su je su haɗu da junansu duk wannan wata basira ce ta ɗan adam da Allah ya ba shi amma yanzu duk mun zauna muna jiran sai turawa sun mana sai mu abinda aka ce mu yi shi za mu yi amma mu ba za mu yi amfani da namu kwakwalen da namu basirar ba to Allah ya ba wa ɗan adam tunani ya kamata ya amfani da tunaninsa a wajen magani ne a wajen wajen mu'amala ne a wajen magance wata tsiya ne da wasu suke yi a a gashi nan dai dabaru kala-kala nam nam kaji to ka ji wani abin da ka ji abin da ake yi a da duk wani ƙauye sun san kai Allahu akbar yanzu ana faɗa ma sai ga kamar ma kamar ma zaurance ne duk wani ƙauye sun san kansu sun san tafin kafan junansu idan baƙo ya shigo gari sai a ce wannan ƙafar ta baƙo ne ni kaina wallahi malam usman ba ma wannan ba yanzu nan ka tuna mu muna yara ƙanana wata rana wani ɓarawo ya shigo ya yi sata da tafin ƙafa ni ina tunawa da tafin ƙafa wallahi iyayenmu suka bi akai ta bi akai ta bi akai ta bi akai ta bi aka ce wannan tafin ba na unguwan nan ba ne ni na yanzu nan nake tuna wannan ka duba tsabar zamantakewa a san juna kuma wannan ɗin yana da amfani to kaji inda wani zai shigo gari ba a gan shi ba tafin za a gane kafar waye lalle wannan ta bako ne kuma kar ku manta akwai shi a cikin addini ba mun karanta da ku akwai abubakar sayyidina abubakar yana da ilimin kiyafa ba me ilimin kiyafa shine idan mutum yana kwance yana lallabe kurin tafin kafarsa yake so ya gani da ya ga kafarsa yana ganin tafin kafarsa zai ce wannan tafin na dangin suwa ne daga kabilar suwa ne daga gidan suwa ne ba zai fita daga nan ba kuma ka haka lura da ka gana ganin kafofinmu kowa fa da nasa Allah karim ya Allah mun gaji mun tuba kowane mutum kafarsa daban ne kamar yadda wannan tafin hannun da kake gani gashi iri ɗaya a ido amma Allah in zaka aji ba gaza ne ba ka duba malam gajiya wata rana da ba kun gaza ne a hannuna ba ga wannan ga wannan ga wannan duk dan adam mutum yana da shi amma kuma kowa nasu daban ne amma kuma ga shi dai irin wannan ne guda uku ne dai amma ba za ka taba kwatanta shi iri ɗaya ba me yasa ake yin basma basma tom print yanzu turawa suke amfani da shi tom print idan ana su ko za a yi passport ko za a yi waye duk hannun dan adam da kake ganin wannan yatsa akwai layuka layuka layuka layuka sun fi dubu nawa miliyan nawa haka Allah ya fatar ba wai wani fata bane ba haka an yi kewaye ne kewaye kewaye ta yadda in ka danna tawada za ga wannan kewaye kewaye abun mamaki kowane mutum guda ɗaya da aka haife shi nasa daban ne ba zai taɓa yiwa na ɗa da uba ya iri ɗaya ba ko na ɗa da uwa ya iri ɗaya ba duka waɗannan wasu basira ne da Allah yake ba mu ga sunan azube da daban daban daban kuma shi ne afala ta tafakkaru ku yi tunani a jikinka a halittar jikinka akwai abubuwa da wanda za su nuna maka Allah shi kaɗai ne ka bauta masa yanzu wannan abin da aka yi wannan batun tafin kafan nan da wannan tafin hannun ina jin ba buƙatar a baka aya ko hadisi kawai ka sallama kai din bawan Allah ne yinka aka yi dan ku damuna da dama da sai mu yi da namu da na 'ya'yanmu iri ɗaya to wannan kaɗai ya nuna maka akwai wani rabu. ubangijin da ya kamata ka bauta masa ka bi shi don ka zauna lafiya Wani ya kwanta ya mutu wani ya kwanta ya mutu wani ya kwanta ya mutu ana bi ana ta ɗauke mu a ɓoye ba mu san waye ke ɗauke mu ba da mutuwan nan yau muna ganin ta da za ta yaƙu amma haka za ta zo ta bi ta ɗaɗɗauke mu a cikin gidajen nan to da Allah ya wana mu yi amfani da wannan basira mai amfani da wannan hikimomi su waɗannan mutanen za ku ko kafirai ne a cikinsu za ga akwai hikimomi da suke amfani da shi saboda sun yi amfani da ƙwaƙwalwarsu ta ɗan adam kuma cikar ɗan adam shi ne ya samu tasa basirar da zai magance wasu matsaloli da suke kewaye da shi kafin ya ari basirar wani amma fice akan wannan to sun fito sun zo wannan wuri suka ga wannan wuta ka annaha niranu arafa annabi ce a hura waɗannan wuta fa qala abu sufyan ma hadhihi sai abu sufyan yana zuwa kun san ai abu sufyan ce me wannan ya ga abun da yi mai ba an buga mai hankali wallahi ka annaha niranu arafa wallahi wannan wutar kamar wutar arafa mana wutar lailatu yaumi arafa wutar da ake hurawa daren rana arafa suna hurawa kai Allahu akbar shi kuma abin da zai dada nuna maka shine dan kamar baki in sun taho daga nesa min kulli fajjin alika babu waya ba jirgin sama tafiyar kafa ne dabbobi wataƙila sun manta yaushe ne ne arafa ko mu ma yanzu anan nan da muke da agogo muke da kalanda ba sai an mana bayanin yaushe za a hau arafa ba to sun tafo a daji suna so su zo aikin hajji to yaya za su gane arafa ta zo to daren da za a ce washe garin arafa ne to a filin arafa din sai a ji a hura wuta saboda duk wanda ya taho daga nesa Ya ce kai kai kai kai lalle mun makara ga can wuta arfa ta dubu ga can wuta arfa ma'ana narun ne yuqidunaha wuta ce da suke hura ta dan ainihin wato gane wato lailatu yawmi arfa. kuma wutar mai yawa ce shine annabi ya ya aro wannan technology ya aro wannan kwarewar, wannan wutar da ake hura ta a arafa ɗin ita ce sai ya ce a zo a hura ta anan da za su shiga fito maka abu sufyan abin ya ɗauki hankalinsa budayin ibn warqa ya ce kai suka yi ta saɓani a tsakaninsu ya ce kai wannan nirano bani amur ce bani amur ana nufin kuza'a amr din shine ibn luhay abu sufyan yace amr aqallu min zalik wannan kabilar banu amr ba su isa su tura irin wannan wutar ba yawan su bai kai su wannan wutar ba wuta dubu goma kai amr aqallu min zalik ba su isa ba suna cikin wannan akar makalla suna wannan zance ana tunanin wannan kallon kallo ne fa ana nesa ne ana hango wutar saboda an san tashin hankali ne in an ji an hadu da wannan wuta fara'ahum nasu min harasi rasulillahi sallama fa'adrakuhum fa'akhaduhum ya ilahi kawai cikin masu gadin annabi sojojin manzan Allah min harasi rasulillah waɗanda suke wa annabi suke gadin manzan Allah sallama daman idan su abu ne suna leƙowa nesa ka duba ba su da abin nan da ake murdawa a gano mutumin da yake nesa wanda zamani ya kawo shi amma suka gano ga can su abu sufiyan suka yi kewaye kewaye kewaye suka tabi suka tabi wallahi sai da suka ji suka kamo su cap a hannu su sun taho za su kama musulmin musulmin allah ya sa suka je suka cipke su shine fa adrakuhum suka riske su fa akhaduhum suka kama su daga cikin mutanen akwai Umar ibn Khattab a riwayar ibn A'id manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daman ya tanadi ‘yan leƙen asiri al'uyun ake ce da su ‘yan leƙen asiri ya ce ku zama ku je mu ma ku leƙo mana asiri kenan annabi da ya zo aka hura wutan ba cewa ya mu zauna mu dirsa shi a nan ba sai ce kai kai kai kai ku fita kuma ku shiga daji ku ga hanya ku je ku dan lemo mana labari ko da ta wajen masu wucewa masu tahowa daga makka su gaya muku shin akwai alamar an ga suwa ne suwa ne sun taho ko wasu mutanen makka suna neman ku dai nemo labari kaga su suna neman su su ma waɗancan suna neman su shine na sha faɗa a karatu ina maimaitawa dole tafiya sai da yan leƙen asiri dole duk wanda yake da wani abu da zai gina musamman a wannan zamani da fitintunu suka yi yawa to dole sai ya sa yan leƙen asiri da za su rinka duba masa abokanan gaba yanzu shekaran jiya wani yake gaya mu <laughs> ya ce malam wannan sallah an yi ta daidai lokacin da gero ya nuna ana girbe gero ya ce ɗan hutun sallan nan da aka yi kwana biyu uku da ba a je gona ba ɓarayin gero kuma suka shiga gonaki suka yi ta girbe gero suna yankewa mutumin ƙauye ne ni da shi yake game ce wallahi malam sai da aka yanke mun dami a lissafi ya kai dami sha takwas na ƙare wahala ina zuba taki ina noma na je gewaya wa shigarin sallah kwana ɗaya biyu sai na je na tarar da gona ta an yanke mun gero na yaya aka yi suwa suka yi ba labari shi kenan kawai sai ne aka bar mun karmami to wannan kaga a lokal area wuraren da muke zaune ka ce guri na kauye ko na makamanci wannan kaga ashe wannan shi kansa yana buƙatar mai saka ido mutum ya zo ya kashe miliyoyin kuɗin sa ya zuba ko ya kamfani ko ya wani abu amma bai da wanda yake sa mai ido yana lura suwa suke mu'amala a gidan gonanka a suwa suke mu'amala a gonarka suwa suke suke mu'amala wanda za a gaya ma ko da an yi wata barna ce ai lalle ku mun ga wasu yara matasa suna shan waiwai a gindin wata bishiya sai a ce to alamu yana nuna su ne kuma an yi binciken zaga su ɗin ne eh kuwa yanzu kamar misalin ranar juma'a ɓangare biyu masallaci da yake tara jama'a dole a samu jami'an tsaro na farin kaya da na uniform da za su rinka lura suna tsaye duk wanda zai taho a gan shi kawai suna tsaye a tsaye kawai yake shi kawai kallon mai zuwa yake don yaya da mai kazo sannan uwa uba da ba don an samu canjin lokutan sallar juma'a ba ya kamata a samu wasu wakilai da suke tsayawa a cikin unguwanni suna lura dan akwai waɗanda su kuma aikin sun an tafi sallar juma'a shiga gidan mutane su mai sata kaga inda zaka tsaya kai ta fasa bakin a ko ina za ga mutum yana buƙatar ɗan sa ido ɗan leƙen asiri ballantana ƙasa da ƙasa ballantana al'umma da al'umma ballantana inda ake zaman ɗarɗar shi yasa kullum an tashi mana ɓarna sai a mana ba daidai ba in an tashi an yi rikici tsakanin arnan kaza da musulmin kaza sai su yi dabara su maza su je su datse hanya su kafiran su yi ta kashe musulmi saboda musulmin ba su da tsarin da za su sa yan leƙen asiri yaya ba a zaman lafiya a gari kaza yaya labarin hanya ba wani wanda zai bugo ya ce hanya lafiya ko abu nan sauran sai dai wanda ta rutsa shi in an kashe shi ko an yanka shi ko an masa kaza da sauransu duka wannan da Allah mu dauke shi a babi na darasi da karatu don shi ne amfanin karatu a yi aiki da shi kuma ka ɗauka mu'amalar ta shafi wani ne kai kanka a gidanka ka duba me ya kamata kai ka amfana da shi akan irin waɗannan abubuwan akan mu'amalolinka na kasuwancinka akan aikinka na gwamnati akan nomanka akan kasuwancinka akan waye ɗinka zai maka amfani suna annabi alheri ce ta ko'ina suka je suka kama dama annabi ya nuna ya sa yan leƙen asiri ɗin suka Allah ya taimake su wato suka cafke su abu sufiyan yau gashi a hannu a matsayinsa na shugaban kafirai jagora sarkinsu yau gashi tsuru-tsuru a hannu an riko shi ya shiga cikin sojojin musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune suka ga dawaki suka ga tarin ɗan adam suka ga wutoci daban daban daban daban shirin da annabi ya yi ba su ce musu komai ba fa'ata bihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai aka ɗauko su aka ce a kawo su wajen annabi sai aka kawo su wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama abun mamaki suna zuwa wajen manzan Allah fa aslama Abu Sufyan kai Abu Sufyan ya ce kai ni na musulunta <laughs> ko musuluntan gaskiya fa ba ƙarya ba da ya taho yana neman ya za su illata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya juya al'amarin a matsayinsa na jagora uba a cikin kafiran nan a wannan lokacin da aka kawo shi ya ga irin tsarin yakin da annabi ya shirya ya ga kai wannan mutumin fada da shi yanzu babu nasara kuma naman na gaya muku a karatu in za ku itina abu su da manzan Allah fasa anni ne abokanan juna ne a yara tare suka tashi irin kamar mutum kun tashi a anguwa tare tare kuka yi wasan ƙasa da tsalle-tsalle da guje-guje da abu su da annabi haka suke kawai sai Allah ya zaɓi manzan Allah ya bashi manzanci shi kuma abu su aka bashi a kafirci to shugabanci da matsayi da ɗaukakan da Allah ya annabi sallallahu alaihi wannan ta sa abu su ya ƙulla gaba da ƙiyayya da manzan Allah sallallahu alaihi ba tare nan muke da shi ba kaza kaza kaza kamar yadda yanzu din abin da yake faruwa za ga abokinka sa'anka waye ɗinka in Allah ya maka wani rufin asiri ko wata ɗaukaka ko ilimi ko dukiya ko sarauta sai ka ga watakila in ba mai kai zuciya nesa ba ne ba wanda iya da Allah ne yake wa dan adam wani abu sai ga yana yana suruce ko ya kulla gaba da kai aikin banza shi ɗan banza wayewa ne iska kurin kuna ko abin nan ni ni yanzu wane har shi wane ma za a ce wai wai wai wai wai wane wai shine wai a garin nan wai abin banda mutane ba banzaye ne ba san tarihin mutane ba ma'ana ni tare muka yi wasan kasa da yaren ta da shi shi din wa a'a ba shi din wa ba Allah riga daga shi inda wani kwarai ko inda wani sunan daraja ma zai faɗa ba amma yana kiransa da ya mai ne ya ce to an tana da kuke to Allah saka da alheri an je wai taro wani bawan Allah ya aure ya gayyaci mutane Allah ya mai asiri ya gayyaci abokanai da wayan sauransu ya tashi yana bayani irin gashi gashi da sauransu abokanai kaza shine wani abokin a gefe yana cewa kar wani zan iska kawai mara mutunci ce wannan wannan waye ce kar wani shi ba nan a gaban mu ya nemi kuɗin ba duk kuɗin da ya samu wallahi a gaban mu ya nema har da zagi fa wai dan iska wai mara mutunci kuma fa gayyato shi yi walima ya ci abinci ya bashi abinci ya ci amma yana bayani yana zaginsa to irin waɗannan ɗabi'un ya kamata mu ƙaurace musu gaskiya ko me Allah ya wa wani ma ruwanka da abin da Allah ya masa ba kai ma Allah ya maka wani abu kai ma ka fi wani ai me dan abokina ne kai ko gari ɗaya muke mun tashi Allah ya baka wani abu daban da bai bani ba ah, to ko ba komai yanzu nan duk da za a zo a jera mu wani ya fi wani yanzu mu a cikin mu duk ba musulmi bane muna zaune muna masallaci wallahi akwai wanda ya fi kowa lafiya a nan ko da mu ba na mu gane ba wani haka kawai Allah ya zaɓe shi ya fi shi ya fi kowannen mu lafiya ya fi ubansa lafiya ya fi mamansa lafiya ya fi 'ƴa'ƴansa ma lafiya haka yanzu za mu zo nan muka ce mu miƙe hannayenmu wani za ga hannunsa ya wani na gajere ne wani dogo ne kai ma kuma an hada ka da wani kasa wani haka Allah yake fifitawa kowa da irin abin da Allah ya fifita shi don me don kada sashen ku su rinka faɗa da sashi in wani ya fi ni to ni ma na fi wani kuma haka duniya take in Allah ya sa da dole sai an samu wadda ba ni sunan shi ka fi shi idan yanzu kana jin haushin wani ya fi ka dukiya ya fi ka rufin asiri kana cikin talauci to kuma inda za a kwatanta ka da shi sai a ga kuma ka fi shi lafiya shi an ba shi dukiyar kai kuma an ba ka lafiya sai ka shekara ba kai ciwon kai ba shi ku kullum da fanadol da paracetamol yake kwana amma ga kudi Allah ya wace ko kwanciyar hankali gashi Allah ya tara mai dukiya ana ganin sa da riga mai tsada amma baya iya bacci sai ya sha kwaya ko sai an masa allura kai ko lafiya kalau a kofar gidanka zaka jefa da tabarma kai bacci ka har mun shari ba wani abin da yake hana ka kai bacci shi ka fa da zai yi ba to haka Allah yake shi ma wannan ni'ima ne tunda da masu kuɗin za su iya sayan wannan ni'imar da sun je kasuwa sun siyo ta wallahi to haka Allah yake me yake nuna mana mu yi hakuri da juna mu zauna lafiya shikenan aka kamo abu sufyan aka kawo shi wajen annabi ka abu su ya ce ya musulunta shikenan manzan Allah ya dauke shi ya ce to zo mu zagaya a nuna masa tanadin musulunci da ƙarfin musulunci Falon masara, qala lil abbas ihbis aba sufyan inda hatamil kai yayin da suka zo tafiya suna zagayawa manzo Allah sai ce wa Abbas bakwansa yace ka je ka tsare min Abu Sufyan a can inda hatamil khayl wurin da tarin raƙuman mu suke hatamil khayl wato dandazan yawa dandazan raƙuma tarin inda raƙuman mu musulmi suke ka je ka kai mun shi can ka tsare mun shi ya gansu ashe da manufa ne annabi ya sa a kai shi ya gani ne don ya ga cewa ba ni sunan shi musulunci ya yi tanadi sannan kuma a wannan wurin zai ga sojojin musulunci da mangan Allah ya tanada hatta yanzura musulmina har sai abu sufyan ya ga musulmi fahabasahu al-abbas abbas ya tsare shi ka duba ya musulunta ba amma ba abin nan ba annabi ya ce ku tsare shi abbas ya tsare shi fa القبائل تمر tamurru ma صلى sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce wa komandoji da waɗanda suke rike da tutoci shugabannin ƙabilu ku zo ku yi ta wucewa ta gaban abu sufyan don ya ga ƙarfin musulunci ya ga shirin da ya yi na tafowa da zai faɗa da musulunci abin ya fi ƙarfinsa ƙabilu ƙabilu sai suke ta tahowa suna wucewa tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama katibatan katibatan ala abu sufyan suna wucewa abu sufyan yana kallo kamar dai irin a ce wani sarki ko wani babban mutum ya zo ana nuna masa irin tanadi ƙwarewarku da ɗalibanku da kuka musu training da wayar da a nan gurin akwai siyasa guda biyu siyasa farko a nuna masa ya ga ƙarfin musulunci siyasa ta biyu sannan kuma su zo suna wucewa gabansa don ya ga kamar an girmama shi ne in babban mutum ya zo ba ana zuwa ana wuce mai da sojoji suna wuce suna fareti ba ko ba ka bane ba to irin wannan ne wai annabi ya mai siyasa saboda yanzu ya musulunta ya shigo cikin musulunci bari a nuna masa wannan ya gani to ga sunan suna wucewa katibatan katibatan in an ce katiba wato kamar ka ce bataliya bataliya bataliya bataliya taron jama'ar sojoji na ƙabilu mayaka da suke ta wucewa ala abi sufyan jam'i shine katiba jam'i minan nas shikenan famarrat katibatu katibatun sai wasu jama'a suka zo wucewa sai um, faƙala ya abbas man abu sufyan ta ce ya kai abbas san abbas namun shi aka ce tsare shi ko? ya kai abbas wannan jama'a wannan katiba su waye kala sai abbas yake da shi hadihi ghifar wannan su ne kabilar ghifar kenan da ka gansu da yawa ne abu sufyan ta ce to kala mali wali ghifar mali wali ghifar abinda yake nufi ai daman kabilar ghifar babu wani yaki tsakanina ni da su asali ba fada shine mali wali ghifar mana kamar ya ce ban da problem da ƙabilar rifa ban da matsala da su tun asali sun mamarar juhaina sai kuma ƙabilar juhaina ta zo wucewa ita ma abu su sai ne ce ni ita ma mali wali juhaina ba ni da wata matsala da ni da ƙabilar juhaina lafiya lafiya su waɗannan mutane duka yan juhaina ne iya eh, kwarai sun mamarrat sa'ad bin huzain sai kabilar sa'adu ibn huzain a wata riwayar abinda ake cewa sa'adu huzain bil izafa kenan sai suka zo wucewa abu sufyan sai ya ce faƙala misla zalika su waye waɗannan aka gaya mai su ne sai ce a wannan masu ma ban da mali wali sa'adu huzain sai kuma sulaim ƙabilar sulaim su ma zuciya sun ma wa marar sulaimin faƙala misla zalika sai abu sulaim ya faɗi irin abin da ya faɗa a da hatta akbalat katibatun lam yara mislaha sai ga wata katiba wata bataliya wata jama'a da abu sufiyan bai taɓa ganin irin ta ba yawanta jama'a over ashe waɗancan duk da suka wuce duk nafila ne ga farin ta zo faƙala man hadihi abu sufiyan ya ce kai kai kai wace ƙabila ce wannan suwaye abbas yake ce waɗannan ha'ula ansar wannan su ne al'ansar da kake ji ana faɗa mutanen madina kenan mataimakan annabi sallallahu alaihi wa sallama don su yan madina an ce da su ansar masu taimako ne taimakon annabi suke yi kisa a hadisin bukhari wanzu Allah ya ce ba mai ba mai son mutanen madina sai mumini la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq ba wanda yake kin mutanen madina sai munafiki munafiki shine baya son su saboda sun zo sun tarbi annabi sun taimaka annabi malamai suka ce kenan duk wanda baya son masu taimakon annabi ko taimakon suna annabi munafiki ne هذه أنصار هؤلاء الأنصار قال شو قبل سنن سعد بن عبادة معه الراية ga tuta ma a hannunsa wace tuta ce wannan ba tutar babban kwamanda na yaƙi na gaba ɗaya ba ne ma'ahun raya ana nufin tare da shi akwai tutar ansar wanda take nuna mu ne ansar tuta dama alama ce ai ban sani ba da za ku iya tunawa ko mu nan a 'yan abubuwan da muke na 'yan bukukuwa da tarurruka da ke mutane ba kowa na daga tuta yana zuwa da shi ba ko a taron gwamnati ne na makarantu sai ga wannan makarantar ga cutarta wannan ma ga cutarta ko a taron bidi'a ne ma da wasu suke yi ai za ku gani yan unguwar can ga tutar su wancan yan unguwar ma ga tuta kenan yana nuna me da kun gani za ku cewa waɗannan jama'ar kaza ne ga iyakacin su ga alamar su to wannan yana da asali da mun ana tuta alama ne na cewa musuwa ne kuma ko aikin hajji aka je yanzu haka zaka ga wasu kasashen suna amfani da tutoci ko su jihohi kamar a ce 'yan jihar kano sai su yi tuta a ɗaga ta a yi mata alama a sa kano a jiki idan an je jifa saboda ko da ka je jifa ka bata a duniya za ka hango can ga tuta sai ga an sa najeriya an sa kano kana gano kano sai ji daɗi saboda ita tutar tana sama da mutane ko ba ka bane ba haka 'yan jigawa ga tutar su to in ma amina ne cikin najeriya din ana zuwa a wata tunda za a ware wa mutanen najeriya temominsu na najeriya ya fi gadon kai zuwa tal'udu zuwa sai kai har mandawari ma gaba da mandawari duk 'yan najeriya ne a ciki to baka taba zuwa ba in ka je za ka iya bata to kowace jiha sai ga da tutatta ka kana hanguwa oke nan kano ne ko a ah, ga can digawa a ah, ga can kaza ashe tuta tana da amfani Allah sa muna ɗan tsuntsunta jayyid ko da wafi ma aka zo ana yin haka ko ku biyar ne wataƙila ba kwa so ku ɓata sai ɗaya a cikin ku sai ya ɗaga tutan nan yana tafiya yana ko takalmi ko ya ɗaga robar ruwa ko wani alama dai wanda duk za za to ga can ɗan uwanka lalle bari ka nemo shi to duka ana yi to shikenan um, sa'ad ibn ubada yana rike da tuta ma'ahu riwaya fa qala obada. shi sa'ad ibn ubada madaukin tutar mutanen madina sai ce da ya zo shi kan sai da yau abu sufyan magana Ya ce ya abu sufyan ya kai abu sufyan da ya ganshi a hannun abbas Ya ce to wannan yau ita ce ranar yawmul malhama yau ranar yaƙi ce in baka sani ba ina jin kamar ko bai san abu sufyan ya musulunta ba shi dai kawai abin da yake gani da Allah yana ganin an kamo shi ne ce to yau yau ranar yaƙi ne ka gan mu ko to za a yaƙi yau yawmul malhama yawmul malhama daidai ke da yawmul harbi yawmu harbin al malhamatu al harbu a larabci mana ita ce ranar da babu wata mafita sai an fafata ko ka ce yawmu harbin ko ka ce yawmu qatlin yawmul malhama yawmu harbin yawmul malhama yawmu qatlin amma in an ce almalhama a larabci ana nufin babban fada yau za a yi malhama za a yi wato almuqatalatul uzma babban fada shine shine shine shine malhama dan wani zai iya cewa to ya an ce harb ya an ce qital ya an ce malhama in an ce malhama to babban yaƙi kenan ya ce aliyau tustahallul ka'aba yau insha Allah ka'aba za ta samu yanci ba kun je kun riƙe makka kun hana mutane sakat ba kun hana musulmi har muna zuwa za mu yi umra ku ce kwana uku za mu yi mafita mu ba kori ko kwana hudu to yau ka'aba za ta samu yanci za ta dawo wajen annabi kaga yana yana tura abu sufyan bakar magana ne faƙala abu sufyan ya abbas sai abu sufyan shi bai mai da amsa wa sa'ad bin ubada ba sai ya kalli abbas da suke tare da shi ya ce za yau ina ma da wannan sa'ad bin ubada cewa yau yau ranar zimar ne me yau mu zimar ranar halaka in an ce yaƙi ai zai iya yiwa wani ya kubuta wani ya tsira wani ya tsira wani ya mutu ko shi kuma cewa ina ma da sa'ad bin ubada cewa yau ranar halaka ne yau za mu halaka da haka ya faɗa kasan shi jarumi yawanci koya in an yi magana sai ya mai da martani to ne yawan azimar ko kuma ana iya fassara azimar ina ma da cewa yau rana ce da ake yin fushi don ba wa ka'aba kariya shine zimar ana fassara zimar al kenan akan wani abu ko akan iyali ko akan wuri azimar fushi akan iyali ko akan wuri kaga yanzu wannan sai a ce al-ghadab lil haram kenan shine az din yau ranar taimako ne ga musulmin da suke cikin gajiya a makka wasu malaman suka ce abinda ake nufi yau muzimar ɗin abu sufyan ya gaya wa shi sa'ad bin ubada magana ne abin da yake nufi kishiyar abin da ya faɗa yake nufi ina ma da sa'ad bin ubada cewa yayi yau ranar da rana ce da ya zama wajibi ya ba wa kariya ga abu sufiyan saboda ya musulunta ma'ana yana nuna masa ainihi yanzu na zama ɗan uwanka duk da baka sani ba da cewa kai yau ranar kare abu sufiyan ne akan duk abin da zai gamu da shi daga wajen mutanen makka tunda ya taho yana kafuri a matsayin wakilin yan uwansa kuma yau ya dawo gashi ya zama musulmi a wajen annabi sallallahu alaihi a riwaya ta magazi al'amawi da annabi ya zo wucewa ta wajen abu sufiyan ce ya zo kusa da manzan Allah shi abu sufiyan ce ce kai ya muhammadu ya rasulallah kai kai umarni a kashe mutanenka yanzu mun zo an kama mu kuma na musulunta ga abin da sa'ad bin ubada yake faɗa daman kai kace a kashe jama'arka mu ba mutanenka bane ka duba to anan wannan riwayar Abu Sufyan ya tsorata kenan tunda ya musulunta kuma gashi an zo an ce mai yau ranar yaƙi ne kuma gashi annabi ya sa an tsare shi ana ta kawo ƙabila ƙabila suna wucewa shine Abu Sufyan lokacin da Annabi ya zo wuce ya ce ya rasu Rasulullah kai ne kai ka gaya wa mutanen ta su kashe jama'arka mu ba yan uwanku ne wai yanzu zai ce su yan uwansu ne sai Annabi ya ce a'a sai ya ce to baka ji abin da Sa'ad bin Ubada ya gaya mun ba yanzu ne ya zo wuciya da shi da mutanen al'ansar suna ɗauke da makamai suna cewa yau ranar yaƙi ne shi ne sai annabi ya ce a'a don Allah ka yi haƙuri ya abu su fiya a yi annabi ya san ya musulunta ya yi masa magiya ya ce ya abu su fiya aliyu yawon marhama ka duba basira ta annabi can wancan sa'ad bin ubada ya ce aliyu yawon malhama sai annabi ya ce a'a al-yawm yawmul marhama yau ranar rahama ce Abu Sufyan ka duba siyasar annabi an tafo da yaƙi da kayan yaƙi za a shiga makan nan amma tun da ga shugabanta an kama kuma ya musulun sai annabi ya ce a yau ranar rahama ce ba ma kai ba kafiran da ma ba su musuluntan ba yau za su ci alfarmarka za mu je da kai makka za mu sake ka za mu faɗa shi ne manzan Allah da aka je Kawai kafirai suka tsorita ana ta guduwa ya ce a a a a a a a man na dara amin duk wanda ya gudu a gudun ya je ya shiga gidan wane ya shiga gidan abu su to yana cikin aminci ba wanda zai taba shi malam suka yi ta guduwa suna tafiya gidan abu sufyan sai da suka gama haɗuwa kuma suka ji labarin abu sufyan ya musulunta ya kaga siyasar annabi wala ya kaga basira karamta Allah ina eh, amma kuma bai bayyana ba ai an gane ku to wannan kenan yace ya aba sufyan al-yawm yawm al-marhama al-yawm ya'izzu Allah quraishan yau ranar da Allah zai dauka quraishawa ne ma'ana annabi yana nufin yau Allah zai dauka mu yau makka za ta dawo hannun mu. yau za a yi muku rahama amma makka za ta dawo hannunmu a riwaya aka ce manzon Allah bai ji daɗin abin da Sa'ad bin Ubada ya gaya Abu Sufyan ba tunda yi gajen hakuri da ya kamata ya bari manzon Allah ya gaya Abu Sufyan abin da zai faɗa kuma ya ce gashi ya musulunta ko da yake wasu suna cewa kana jina fa aslama Abu Sufyan din nan ya miƙa wuya abu sufiyan ya miƙa wuya da ya ga an kama su ka gani ba wai a ce ya musulunta kai tsaye ba a'a ya miƙa wuya ya yi laƙas ya saduda ina fata ana fahimta annabi kuma ya yi mai siyasa tun da ya miƙa wuya ya saduda ya ga kata'ib da runduna ta yakin musulmi to yanzu bari ma a sake su an shiga maka a sake shi amma annabi ya ce duk wanda ya shiga gidansa ya samu security ya samu aminci kenan yana matsayin kafirin yana matsayin ba musulmin ba amma annabi ya yi amfani da siyasa kamar yanzu a samu gidan wani babban kafiri a ce duk wanda ya gudu ya shiga gidan wani ya tsira shi kansa wannan kafirin zai a ashe suna ganin darajata ashe suna ganin kimata to jama'a wannan yana nuna mana rayuwa sai da siyasa sai da siyasa ba fa nufin sai da demokaradiyya ba ba haka nake nufi ba dabara nake nufi kyautata zamantakewa wani lokacin mutum fada kake da shi abokin gabanka ne amma akwai lokacin da za ka nuna masa kamar sonsa kake yi wani lokacin an ɓata maka sai ka nuna ba a bata maka ba komai abin yana konar ka a zuciya amma za ka danne saboda kana tagetin wani abu nan gaba san sanin ku kuna ganewa za a yanka maka wata tsayar da ana tsammanin in ka zo za ka yi bala'i yau an shiga uku za a yi kaza kana za su kace ai ba wani abu ne ba komai ba komai shikenan kawai a tafi shikenan shikenan abun yana konar ka ashe ka kulle sai nan gaba za ka yi gyara dole mutum ya zama yana da basirar sarrafa al'amura a rayuwa yin abu kai tsaye ga gaugau da zai yi ba yanzu da ina so ku gane yanzu da ni da ku duk tunaninmu za mu ɗauka lokacin da wannan 'yan leƙen asiri suka je suka kamo su abu su fiye a ce ai da kakkashe su aka yi haka ne zai iya yi haka ai da kakkashe su amma annabi sai ya siyasa tun da garin su zai je kai musulunci yana so ya kwato garin ya dada shi musulunci manyan kafiran ne waɗannan sai ya riƙe su bai kashe su kuma shi babban abokin gaban sai aka ba shi wani matsayi ma aka ba shi wani matsayi kwanan nan ana nunawa ɗaya daga cikin limaman makka ɗaya daga cikin limaman makka ya zo ɗaya daga cikin ƙasashen nan na afirka da ya zo sai ya ce a kai shi zai je ziyara wajen sarakunan garin amma kuma ba musulmi ba ne ba kayya kayya ya za a yi ya za a yi su? ya ce sai ya je a kai shi kaga da ya je da shi da malaman da suke tare da shi da ya je wajen sarkin ya ga yadda yake sarauta kafiri ne ba riga a jikinsa sai bance. ya saka kayansu irin na ƙabilarsu ɗin nan da shi limamin ya je suka gaisa sai ya ɗauki a bayarsa shi liman ɗin a bayarsa ta limamin maka sai ya lulluɓa masa ka gane hikima ce guda biyu wai ya nuna masa yana tsantsa. ya lulluɓa mai a bayar kaga ya hikima ta biyu shine ya lulluɓe mai tsiraicin saboda ƙatan mutum ga kirjinsa ga cibiya ga sai wani gashi da wani ƙaho a kansa haka shi kuma wannan sarkin sai ya ciro hularsa ta sarkin sai ya ɗora wa limamin maka shi kuma sarkin sai ya zo ya kama shi sai aka ɗauki hotonsa a haka sai suka musulunta ƙwarai kuwa wallahi suka kalmar shahada abun mamaki jama'ar da suke tare da shi kuma duk suka musulunta bai ja masa aya ba bai ja masa hadisi ba bai tsabar basira da hikima limamin maka babban mutum ne a duniya to anan me za mu ɗauka abin da za mu ɗauka idan kana da matsayi a garinku kai babba ne a garinku kakka ɗauka kai ɗin babba ne fa a ko'ina haka ne a garinku ne aka san ka aka san matsayinka aka san darajarka al'ummarka ta san kimarka to yayin da ka je garin wasu kaka tafi a matsayin amalan ne kai shek ne kana wayewa sauransu a'a sai kai ma ka yi biyayya wa wannan sarkin ka nuna kana ƙasa da shi haka ake yi musamman wanda ka je wurinsa dole ka bashi girmansa saboda mai siyasar zamantakewa idan ka tafi da girmanka da matsayinka kai ma ka tafi to karo za ku yi kai kana ji da girmanka na garinku shi ma yana ji da nasu girman jama'a su za su ga cewa su yaya muna girmama sarkinmu ga wannan kuma ya zo baya girmama mana shi su ba san ka ba kar ka manta su wannan jama'ar garin su ba san ka ba wataƙila ma ba addinin ku ɗaya ba kai ko addinin naku ɗaya ne ba sau nawa za ga malami ya zama shek shahararren malami an san shi yana wa'azi a ƙasar a wannan a su ya yi suna ya shahara in ya je wani ƙauyen wallahi ba a san shi ba to sai ya ga wataƙila ba a mai wata karramawa ba ai ba san ka bane shek da sun san ka da za su baka girma irin wanda ake baka a garin ku to kakka ji zafi ce a waɗannan mutane ba su nazari yanzu irina na zo gari kaza ba a yi min kaza ba a yi min kaza ba a wannan yana nuna akwai karancin tunani ya karmu kallon kaga sai ya ajiye kujerarsa ta limamin maka sai ya zo ya zauna a ƙasa aka ba shi kujera da ƙyar ya zauna ya girmama wannan sarkin duba siyasa ta sa iya musulunta yana nan ana ta yaɗa shi a hoto kaga wannan tafiya ta yi albarka to yaya in ya ce ani limamin maka ne ku kira shi ku ce zo to ina ruwansa da limamin maka ne kai ba ruwansa a kan Allah muna ɗan tsinta ko to shikenan a wata riwaya sai annabi ya tura ya ce sa'ad bin ubada wannan tutar da take hannunka wannan tutar da take hannunka a dawo da ita dan ya nuna abu sufyan ya ɗauki mataki ya ce an karɓe ma tutar ma a hannunka ma yau al-yawm yawmul marhama ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب سيغا وتكتيبة تذوبة كي ودنسان يوابا فيهم رسول ba? صلى الله عليه وسلم وأصحابه sai من ذن Allah. da sabansa amma ka duba ta hikima a kan makalla. da annabi ya zo shi jama'ar da zai fito cikinta ya kamata ka tambaya a cikin suwa zai zo ga ansar sun zo babu annabi ashe sai ya koma gida almuhajirun su sahabban da suka yi hijira suka baro makka suka zo madina ya girma masu. sai ya shiga cikinsu ya ce ni ma muhajiri ne ansari ne amma yau tun da abu sufyan ya zo ni ma zan gaya masa gashi na taho cikin yan uwana da muka yi hijira wanda suka koro mu daga makka ga munan zo amma kuma ba su da yawa yan kaɗan ne sai dan kada yan almuhajirun su ji zafi sai annabi ya ce bari in shiga cikin ku duk da cewa ku kaɗan ne sai aka zo ta wajen abu sufyan ansar sun fi su yawa kwarai da gaske ansar ɗin nan ita ce a jallul kata'ib ita ce katibar da tafi kowace girma da yawa to shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo wucewa um, yace ba ni sunan shi ma'azu wa riwaya haka ne ko wa riwaya wa rayatul nabi kai zai zama ko wa rayatul nabi sallallahu alaihi wa sallama ma'a zubair bin al-awwam tutar annabi sallallahu alaihi wa sallam tana hannun zubair ibn al-awwam falamma marra rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi abi sufyan yayin da manzo Allah ya zo wucewa ta wajen abu sufyan sai shi abu sufyan ya gaya manzan Allah wata magana kuma alam ma qala sa'd bin ubada ya muhammadu kai baka ji abin da sa'd bin ubada ya faɗa wannan maganar sa'd bin ubada din yau ya yaki din nan ne fa ta ta gigita abu sufyan ba ya faɗo da ta sai manzo Allah ce ma qala me yace qala kaza wa kaza ai yau ya ce yau ranar kaza da kaza ne yau ranar fada ne sai manzo Allah ya ce faqala kadhaba sa'd walakin hadha yawmun yu'azzimu Allah fihi al-ka'ba lalle sa'd yayi kuskure ku gane na sha fada a karatu kadhaba a larabci a lugar mutanen Hijaz wannan tsibirin suna amfani da kalmar kadhaba suna nufin akhta'a ne saboda a darajar manzon Allah da tarbiyarsa da zai bude baki ya ce wani ƙarya yake yi ba sai dai ya ce kadhaba yayi kuskure kenan kalmar ka zama nan sai ku rubuta akhta'a ake nufi dan kada wani dan shi'a ya zo amfani ya ce gashi nan ma sabon ma annabi yana cewa makareta ne wani zai iya yin haka so kalmar kazaba a yaran su a wannan lokaci suna amfani ne da shi suna nufin akhta'a lalle sa'ad wato yayi kuskure ko kuma ya ba da labarin da yake ba haka bane ba walakin wannan rana yana ne da Allah zai girmama Ka'aba ka duba annabi sai kautar da zancen yau ranar girmama Ka'aba ne mu mun zo girmama Ka'aba ne eh girmama Ka'aba za ku ace ta a hannunku an girmama ta sai aka boye kalmar yaƙi din dan abin nan ya samu nutsuwa yace wa yawma tuksa fihi al-Ka'aba kuma yau za mu sa wa Ka'aba riga dan a wannan lokacin Ka'aba tana tattare da gumaka akan makalla gumaka da mutum mutumi da aka yi ta kuma tsirara take annabi ya ce za a kwace ta a cire wannan gumakan kuma za a sa mata riga to shi ne asalin sa wa ka'aba riga riga ta mutunci da za a sa mata wa amara sallallahu alaihi wasallam an turka da rayatahu bil hajud to mallin shahid kenan annabi ya ce tutarsa ta yakin a kafe ta a wani wuri da ake ce da shi hajun hajun din nan wani wuri ne kusa da makabartan makka in ka taba zuwa maka an binne mutane ana daga harami ana kai su aje a binne su a makabartar a makabarta ake binne su kusa da wannan wurin ana ce shi hajjum to anan annabi ya kafa tutarsa to shine da bukhari dan ya gaya mana aina aka kafa wannan tutar shine ya kawo wannan dogon hadisi aka kafa ta فقال عروة وأخبرني نافع بن الجبير بن مطعم قال سمعت العباس يقول لزبير بن الأوام يا أبا عبد الله ها هنا أمرك الرسول أن, أن, أن, أن an tarkaza sai ya ce kai shi fi ɗan gidan zubair bin mut'im ya ce na ji abbas yana cewa zubair bin awam kai a nan gurin annabi ya umarce ka kafa tutan nan nan an tarkazar raya a nan annabi ya ce ka kafa wannan tuta قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من من كداء ومن كداء النبي صلى الله عليه وسلم ranar ƙarin بياني ya umarci um, sa'ad ya shiga makka ta kofar kada wa na nabi min kuda sannan shi ma manzo Allah ya shiga ta kofar kuda wancan kada wannan kuda sai ke cewa abu abul walid yana cewa shi uba ya faɗa daga muawiya سمعت عبد الله بن مغفل يقول رأيت رسول الله yau الفتح يوم فتح مكة على ناقته ناقة أن برانا فتح مكة akan taguwarsa kenan annabi akan taguwa ya je wa huwa yaqra suratul fath Allahu akbar yana karanta suratul fath inna fatahna laka fathan mubina yana kan taguwarsa malam an shiga yana yana karanta inna fatahna laka fathan mubina yaqra suratul wato fath wato yurajja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta ainihin wato maimaita sautin yana kuma daga sautin inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar yana ta fada yana maimaitawa annabi yana nuna cewa yau fa Allah ya masa budi ya bude maka ta dawo hannunsa wa qala laula an yajtami an-nasu hawli laraja'tu kama raja'a mai riwaya ya ce wallahi da ba don mutane ni ma su zo su haɗu yanzu su kewaye na ce me ya faru ba da ni sai na yi ta maimaita muku in na fata na laka fatan mubina dinnan kamar yadda annabi ya yi ta maimaita lokacin da zai shiga makka to a nan gurin yan uwana imam bukari ya kawo mana wannan hadisi mai tsawo ya yi mana bayanin me ya faru a lokacin shiga fatu makka da kuma irin yadda annabi ya ɗauki fatu makka nan da muhimmanci kuma shine yanzu muke cin moriyarta saboda annabi ya buɗe ta ne muka shiga ai da bai je buɗe ta ba ta tana hannun kafirai ya yau aka ce ma makka da madina suna hannun suna suna suna hannun amerika da ingila ai da mun shiga uku ne to aikin da manzon Allah ya mata shine har yanzu take hannun musulmi to abu mai ciwo shine mutum musulmi ya wayi gari yana zagin waɗannan mutanen alƙiblarka garin annabanka mahaifar manzon Allahnka ko da wani abu suka yi na laifi yana da kyau a ɗaga musu ƙafa. ba wai aje ana haɗuwa da kafirai ana zagin su ana ɓata su in musulmi ya zo ya ɓata maka da madina to ina zai gyara ka gaya mun wani gari kake da shi yanzu shi kirista yana da jerusalem yana zuwa suna gadara da amerika da ingila manyan ƙasashe ne a duniya amma kafirai ne irin su. kai ko musulmi tukiyar ka makka da madina ƙasar saudiya ƙasar tauhidi ita ce ƙasar da har yanzu la'ila illallah ne tutarta ba a canja ba la'ila illallah ne tutarta ita ce ƙasar da gwamnatin ƙasar tauhidi ta ce a yi ba shirka ba bid'a sai tsabar bin annabi su ba san wancan masallacin bid'a ne wancan masallacin kaza ba san da wannan ba duk masallaci ɗaya ne kawai aƙida guda ce kawai sai dai mutum ya yi wata aƙidar akwai ba shi a ba bid'a tsabar alkitabu suna ne tsagwaro kuma duk wani ɗan bid'a kuma dole ya tafi yi umra ya yi aikin hajji dole ya can kuma dole ya bi limami mai tauhidi a ya kamata musu addu'a Allah ya daɗa tsare musu tauhidin nan kada Allah ya jefa su cikin halin kakanika a hannun kafirai da munafukai amma ba wai mu zo mai amfani da wannan dama muna la'antar su ko muna zagin su ba a ajiye maganar siyasar duniya maganar kasashe a waye yan saudiya sun je america sun yi kaza akwai wasu abubuwan na siyasa wanda kai ma shugaban kasanka da kake son sa ba sau nawa ya je america me yasa baka kira shi kasar zage shi saboda ya je america ba an ce buhari ya je america buhari ya je ingila ba ya zan zagaya kasar kafiran ba dan ya zauna lafiya ne dole sai an je wajen su shi wannan daidai ne ba laifi ba ne to su ma tun da ƙasa ce dole dole a wannan dole ce sun je ai saudiya nan gabaki ɗaya ina jin ba ta wuce kano da lagos ba in ma ta fi lagos ba Dukkansu gaba ɗaya to dole ce sun nema haɗin kansu to ya isa ka wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kaji ana wa'azi zai rugurguje wa'azin gaba daya